da ake yi lokacin da aka samu wasu wasi a cikin sallah ko a cikin kira'a ta ƙur'ani idan a sallah wani lokaci ya sai ka zama wasu wasi ya maka yawa akwai jama'a da in suka tsaya sallah wasu wasi yana tsananin damunsu akwai wanda wasu wasi kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi fada wasu wasi na kai su kusan matakin da yakan taba hankalinsu saboda in yi yawa yana tsananin cutarwa so idan mutum yana da wasu wasu yayi yawa kamar musamman a cikin sallah ko kuma a cikin kira'a ta sallah ko ta wajen sallah ana so ya yi riko da wannan isti'aza bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم watful ala ya sarihi mutum zai ce ina neman tsarin allah daga shaidan da yake rajimi jefaffe ko kuma la'ananne sannan watful ala ya sarihi sai mutum ya yi tofi a bangarensa na hagu sau uku hikimar yin tofi in ana neman tsarin allah a hagu sau uku dalili shine shaidan yakan zo ta bangaren hagun mutum ne bisa ga strategy nasa ta hagu yake zuwa me hikiman zuwa ta hagu saboda zuciya yake targeted ita kuma zuciyar a hagu take ba a dama ba ga location ɗinta tana ƙarƙashin haƙarƙarin hagu ne ba na dama ba to yana zuwa ta wurin da zai iya ricin zuciyar easily shine left hand side don target dinsa zuciya ne idan shaidan ya zo maka baya targetin idanka ko kunnanka ko hancinka ko me ko bakinka ko kafarka ko hannunka zuciya ne idan ya mallaki zuciyar to duk gaban shi zai controlling dinsu shi ne hikima in dai yana da sulɗa yana da iko akan zuciya to babu wata gaba a jikin ɗan adam da bai da iko a kanta in kwafa bai samu zuciyar ba to babu wata gaba a jikinka da zai rike ya kuma yi nasara a kanka sai zuciyarka so ganin cewa zuciyarka na hagu sai zo maka ta bangaren hagu don ya samu kusanci da zuciyar da gaggawa kuma ya haukanta so shi yasa idan mutum yana sallah ana neman tsarin Allah daga shaidan kuma wannan ya sa ya zama kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a fahimtarsa a kowace raka'a yana goyon bayan in mutum zai karanta Fatiha ya fara da isti'aza da basmala shi a tunaninsa ba sai a raka'ar farko ba fi kulli raka'atin gabanin ayyana ga akwai isti'aza da basmala saboda me saboda muhimmancin neman tsarin Allah daga shaidan wannan hadisi asali hadisi ne riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na 6363 cewa mutum ya nemi tsarin Allah daga shidan kuma yadda hadithi din ya zo ya zo da siga ne na cewa idan ɗayanku idan shaidan yana ya ji ana kiran sallah sai ya nisanci masallaci ya ta gudu ya yi ta gudu ya bar masallacin daga an kammala kiran sallah sai ya dawo yana dawowa daga ya ji an fara tare ya kama Allahu akbar Allahu akbar shadu Allah illa sai ya juya a guje idan an kammala ikama kuma sai ya dawo da wannan yake tabbata cewa kiran sallah da tada ya ikama ana iya koran shaidan daga wuri da su a wurin sai ya halake cewa kuma mutum idan zai karanta qur'ani sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan shine isti'aza mafhum tayyib sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan haka hadisin ya kawo to cewa a nemi